Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a Assalamu alaikum. Barka da sake saduwa. Ni Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Allah cikin ikonsa ya kawo mu daidai lokacin da kowace shekara shugaban Najeriya da gwamnatinsa ke gabatar da kasafin kuɗi. Kamar yadda aka sani, tuni dai shugaba muhammadu buhari gabatarwa majalisun kasar kasafin kuɗin baɗi wanda ya ɗara na wannan shekarar da kashi goma sha shida cikin ɗari duk da cewa majalisar dattawa ta ce ba za ta yi garajen tabbatar da kasafin kuɗin ba sai ɓangaren zartarwa ya yi amfani da akalla kashi hamsin na kasafin kuɗin bana amma hakan bai hana mu fara muhawara a kan sabon kasafin kuɗin ba domin kusan shirin da gwamnati ke yi. Masana harkokin tattalin arziki da yin hulɗa da kuɗi wato Malam Adamu Mu'azu Modibo, Malam Shau Aliyu da Malam Sani Aliyu Dutsen ma su ne baƙinmu da za su yi mana fashin baƙi kan wannan kasafin kuɗin da ba taɓa gabatar da irinsa ba a tarihin Najeriya. Ga wakilar murar Amurka Madina Dauda da ke Abuja da firar. Barin fara da mutum na farko alhaji adamu mu'azu modibo yaya kake kallon kasafin kuɗin baɗin nan da shugaba buhari ya gabatar wa haɗaɗɗiyar majalisa ta tiriliyan takwas da ɗigo shida Eh, kasafin kuɗi na baɗi wanda shugaban ƙasa ya gabatar ga majalisar tarayya na da kyau kuma ba taɓa irin ta ba a yawan kuɗi da kuma to hangen gaba na abubuwan da ya kamata gwamnati ta riƙa yi na ci gaban ƙasa domin in kika duba za ki ga ya sa nauyi da yawa a kan maganan hanyoyi da hanyoyin jirgin ƙasa da harkan tafkuna yadda za a samu ruwa na noman rani da kuma ya sanya hankalin shi kan maganan samun wutar lantarki domin wayannan ne wanda in ƙasa ta same su ƙasa ta wadatu a cikin wani abubuwan ne kasa tattalin arzikin kasa za ta ci gaba don haka na yaba shugaban kasa kan irin wannan hangen nesa da ya yi da ya irin wannan kasafin kuɗi na baɗi wanda na san insha Allahu in dai aka aiwatar da ayyukan da aka ce za a yi zai sa tattalin arzikin kasa na ya bunƙasa ko mutane za su ga amfanin insha Allahu. Yusha'u barin dawo gare ka menene kake ganin bambanci ne a waɗannan kasafin kuɗaɗen da aka yi da za a ce 'yan najeriya za su gani a ƙasa to shi dai kasafin kuɗi kamar yadda yake al'ada ne ga gwamnatoci kasafin kuɗi ne wanda yake zuwa da abubuwa kusan iri ɗaya kullum kuma musamman ka kalli irin tsarin kasafin kuɗin wato medium term expenditure framework mai gazarin zango kenan kasafin kuɗi tattalin arziki yana ta tafiya ne da kasafin kuɗin ya shiga da shi wannan shekara sannan ya shiga da shi wannan shekara bambancin shine a 2016 trillion 6 a 2017 trillion 7 a 2018 kuma trillion 8 to amma akwai alƙaluman da ke nuna girman tattalin arziki da yanayinsa amma kuma babban abin kula shine kasafin kuɗin sun yi iri ɗaya akan abu ɗaya shine dukkansu kasafin kuɗi ne masu gibi wato ma'ana abin da gwamnati za ta samu bai kai abin da za ta kashe ba saboda haka akwai gibi to wannan gibin duka a kasafin kuɗin nan an same su haka kuma majalisar ɗinkin duniya ka'idojin da ta bayar na zuba kuɗaɗe a tattalin arziki a cikin ƙasashe har yanzu cikin waɗannan kasafin kuɗin ba sa kai wannan matsayin saboda misali akwai kashi goma da aka ce a ware mu harkar noma a kasafin kuɗi to duk a waɗannan kasafin kuɗi guda uku ba su to amma dalilin da yasa kasafin kuɗi yake da gibi shine ƙasan duk abin da ake nema wata infrastructures wanda ake gina tattalin arzikin da su dukkan suna da gibi idan ka je gona akwai gibi idan ka je hanya akwai akwai gibi in ka je wutar lantarki akwai gibi to duk abin da ka shiga akwai gibi saboda haka in kasafin kuɗin ya ci gaba da daukan gibi gibi to ba matsala ba ne sai dai yanda za a yi da gibin da sanda a gaba da kasafin kudin da yanda aka yi kasafin kudin da kuma yanda aka samo kuɗaɗen da aka yi kasafin kudin Sani Aminu. Sani Aminu Dutsen ma. Hmm. To, ka ji dai bayanan 'yan uwanka guda biyu. Hmm. To, yanzu Yusha'u ya fito da wani kuma fanni na cewa dukkan waɗannan kasafin kuɗi da shugaban mm. ƙasa ya yi tun da ya hau ragar mulki mm. masu giɓi ne mm. to ta yaya za a samu ne a yi amfani da waɗannan kasafin kuɗin to abin da ke magana shine cewar ya kamata mu fahimta shi kasafin kuɗi wani abu ne na ƙiyasi na hangen gobe yawanci za ki gaba lokacin da aka yi shi akwai abin da ake gani kamar projection ne ko kuma wani hasashe ne wanda ba ko da wani lokaci bane kuma ba dole bane ba abin da kake hasashe ya kasance ya kama ya yi haka na abubuwan da muke hasashe yawancin su kusan kishi 60 cikin 100 ko ma fiye ba abubuwa ne wanda muke da wanda muke mulki da iko kansu in kai kasafin kuɗin ka kace eh, ka eh, kyashin kuɗin man fetur a kaza daban yake da abin da za a ɗauka a ƙasa eh, idan ka ce ka ajiye dola a kan kaza shi ma daban ne na duk waɗannan matsaloli ne na kasashen kuɗi da ake fahimta abin da ke ma'ana shine cewar idan aka zo aka yi wannan al'ada ta shekara ta cewar an zo an bada kasafin kuɗi an yi kaza ana nawa tunanin shine cewar sai mu haska ke a baya shin bara da ka zo ka yi shin menene gurin da aka cimmawa da na bara kullum idan muka zo muna kawo kasafin kuɗi ba ma tunani da matsalolin da aka samu na baya yanzu kama kuma kasafin kuɗin dubu da goma sha bakwai da ya wuce ina karanta ba na to da wanda ake ciki har ya zuwa wannan watan ina ganin ba a kai kashe hamsin cikin ɗari ba na kashe kuɗin da muka yi projectin za mu kashe shin wannan ya kasance babu kuɗin ne shi ya kasance shin rashin release ne shi to duk waɗannan su ne abin da kuma su ne abin da ya damu talaka kuma shi ne abin da ya damu ƙasa magana gibi da muke ta yi magana gibi da muke ta yi eh, gibi yakan kasance ya zama dole ina ganin cewar zan yi kaza zan yi kaza kuma sai na yi kaza kaza zai kasance idan ban da kuɗin nan ko ma wane ne in baka da shi kuma kana da hanyar da zaka nemo rance zaka nemo ta amma rance din da muke ansa yana zama mamo hitina a yawancin lokaci a gibin ƙasa tattalin arziki na bana gibin da ake magana deficit dinmu ina ganin trillion wajen biyu ne da wani abu amma kuma abun nan service debt wato kuɗin da za mu biya na ruwa ba wai kuɗin biyan bashin bane kullum mutane su lura idan muka ce service ba muna nufin wai kuɗin da za mu biya bashin bane ba muna service bashin nan ne kin gane muna dan yi mai ma ne shi ma ya kusan kai triliyan biyu da wani abu din nan fa so kin ga cewar wannan abu na din ga muna da kuɗi na musa yi mun tafi neman wani abu sannan ban sani ba yawanci turanci ne ko kuma abun da ake koya mu a boko ne da yake turawa tattalin arzikin turawan shine ya fi karfin tattalin hankalinmu muna da muna da foreign reserve mai tsoka da yawa wanda kila ya fi tsokar kuɗin da za mu je mu ciwo bashi amma ba ma tunanin mu yi amfani da waɗannan kuɗin sai mu kawo su ƙabli da ba'adin cewa a ayin aka yi da su ba mu da kaza ba mu da kana da su ajiye a can kuma inda kake ajiye da wannan forin abin na reserve ne ko forin reserve nan duk bankin da ka ajiye ma ko kuma sandar national da duniya da ka ajiye ta za su yi amfani da waɗannan kuɗin ne domin biyan nasu bukatai amma kai an koya maka wata wani wani wata aƙida wadda ba ta da ma'ana ta ce a kar ka taba su yawan kuɗinka da ke can shine yawan ƙarfin arzikinka wanda ba gaskiya bane ba mu sai mu je a wanda to duk waɗannan abubuwa wanda nake ganin cewa shugabanni lokacin da za su eh, zauna su su dogon tunani a dogon zuri duk ko da lokaci sai ka ɗauki me ake ce mai risk sai ka sai ka shiga hanyar da ba ka taba shiga ba sannan za ka kila gano hasken abu adalla sai mako mai zuwa mu ɗora daga inda muka tsaya Yanzu a madadin waɗanda kuka je muroyinsu da Solomon Abu da Chubahiro Diodone da suka shirya mana sauti, ne Salo Garba ke yi maku fatan alheri, ku huta lafiya. Kuɗi Amma ba bisa shashanci ba. hana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya mai in ka tara inda kai ne ya bada su je ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ko ni alhaji sarkin waka in na yi waka kyakkyawa na sami kuɗi mai kwali na tara har sun kauri ba a shararu ba sakarci sai in kashe su ta hanya gwiwa sai ya ji daɗi kai da in kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi mu kashe su ta hanya mai